wanda ya raya mu zuwa wannan subahi na yau ranar lahadi 27 ga watan sha'ban hijira annabin tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina shekara 1447 wanda ya daidai da sha biyar ga watan biyu shekarar bature shida, Allah cikin kaddarawansa ya haɗa mu a wannan masallaci wanda aka yi wa suna da Sheikh Jafar Mahmud Adam wato masallacin kofar gidan Alhaji Lawal direba a nan gangaren 'yan awaki da ke nan muciya sabon gari Zaria wani abun ikon Allah darul hadithi salafiya da ta shirya waɗannan muhadarori kamar da malaya ambata tagwaye wadda aka gabatar da ɗaya a daren da ta gabata a nan a gaskiya layout sannan ga ɗayan kuma ana gabatarwa yanzu a nan a muciya ita darul hadisi salafiya ɗin ka iya cewa nan ne masu ra'asihi wato inda aka a haifar da ita kenan cikin wannan masallaci. a lokacin da Allah cikin tsarinsa ya kaddari za a gabatar da wannan muhazara da su bayi irin wannan lokaci abu guda biyu ne suka zo tunani na ce Allah cikin ikonsa wa ma ta sha'una illa in ya sha Allahu rabbul alamin an tsara za a yi ne bayan sallar magariba amma wani uzuri ya sa dole sai aka maido wannan muhazara bayan su bayi haka sai na ce ya daidai da irin lokacin da na tuna muka rinka kai da komo daga wurarenmu zuwa wannan waje da muke zaune tun wato mid-90s kenan wato a tsakiyar shekarun 1990 su 94 95 96 a lokacin muka rinka zuwa wannan waje muna zama gaban malaminmu a sheikh muhammad awal adam albani zaria Allah ubangiji ya ji kan malam da rahma ya karbi shahadarsa da na iyalansa ya kuma ya sa aljanna ta zama koma gare shi da mu baki daya a wannan lokaci haka muke zuwa irin wannan lokaci akwai yan uwa dattawa da mun gaisa da wasu su yanzu ga su malam za su iya shaida haka wani ɗan uwa a jiya bayan da aka yi wannan sanarwa na ce na iya tuna tun wancan lokacin sai yake aiko min da sako wai shi a lokacin shekarun shi biyu kenan a duniya Na nace ai haka al'amarin rayuwa yake Allah ubangiji ya kara wa rayuwar mu albarka haka kamar yadda kuka ji malam ya ambata a wannan lokaci za mu zo mu zauna tun bayan sallar subahi irin wannan wani lokacin sai sallar zaha haka za a yi ta karatu na littattafai daban-daban asabar da lahadi ba a fashi sai in malam baya garin Allah ya saka wa malam da alkhairi kuma alhaji lawa direba da ya ainihin wato a yi wannan wakati, na sadaukar da wannan waje a matsayin wurin yin ibada ga Allah maɗaukakin sarki Allah ya kai lada zuwa gare shi iyayenmu dattawanmu na wannan anguwa wanda su ne suka haifar wa duniya wannan bijimin malami muna addu'a ta musamman Allah ya musu sakayya da gidan aljanna akwai su da dama wanda babu lokacin ambatansa a yanzu sai dai akwai mahaifinmu babanmu wanda har yanzu shi yana nan da rai Allah Ubangiji ya sa a gama lafiya ya kara mashi lafiya Alhaji Usman mai agogo yana ɗaya daga cikin dattawan da Allah ya wanzar mana su har zuwa yanzu a wannan ainihin wato yanki to muna ƙara addu'a Allah ya ƙara wa rayuwar shi albarka ya'ya da zuriya Allah Ubangiji ya musu albarka kai tsaye yan uwa masu albarka za mu tafi zuwa ga ainihin wato maudu'in da za a tattauna kamar yadda aka ji an tattauna fadiyar sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wa sallam sifar azumin manzon Allah sallallahu alaihi wa a can a darul hadis a jiya da aka ka iya cewa dama watan ramadan ibada mafiya girma da ake gabatarwa a cikin su tsakanin yini da dare shine azumi dama da da yini ko sannan salloli kuma da daddare shi yasa aka yi bayanin sifar azumin wannan kuma za a yi bayani game da qiyamu a ramadan wannan wa'azi na kasafta shi kaman ka iya cewa gida uku ne insha Allah a takaice gaba na farko zai yi bayani game da idan aka ce qiyamu ramadan ko kuma qiyamul layl menene shi sannan gaba na biyu za mu ji wasu nassoshi na alkur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da suka yi bayani game da ibada na ainihin wato qiyamul lai, falala da abubuwan da ke biyo baya na sakamako samara da ake samu a cikin qiyamul lai, insha Allah sannan a ƙarƙashin wannan za mu bayani game da wani lokaci ne ake yin wannan ibada ma'ana ƙiyamun lai wani lokaci ake yi sannan abu na ƙarshe insha Allah wanda shine asalin sulbul maudu sifar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi waɗannan salloli muna roƙo Allah madaukakin sarki ya zama jagoran mu malamai suka ce idan aka ce qiyamul layl wata ibada ce wacce take da falala kwarai da gaske in fact bayan sallolin farilla to babu wata ibada mai falala ta sallah kamar kiyamun lai babu dama kun san a cikin wancan hadisin auliya'ullah Allah maɗaukacin sarki yana cewa ma karraba ilayya 'abdi bi shay'in ana uhibbuhu min maftaratuhu alai bawa na baya samun kusanci da ni da kowane irin aiki sama da ya kula da abin da na farlanta mishi da aka duk ayyukan farilla to su ne Allah ya fi so kuma su suka fi kowanne falala da aka sallolin nan guda biyar da kuka ga muke yi a cikin yini da dare tun daga fara da wannan da muka ƙida yanzu sallar bayi sallar azahar sallar la'asar magriba da isha waɗannan su ne salloli da Allah maɗaukakin sarki ya fi so kuma su suka fi kowace sallah falala da aka duk wata sallah ba ta kai su falala ba to bayan waɗannan sosai kuma sallar dare jama'a haku san salloli nau'i nau'i da ake yi suna da yawa ko to sallar dare ita ce take biyewa sallolin farilla sannan babu wani aiki da za a yi a nemi kusanci da Allah kuma mutum ya samu shiga kai tsaye kamar mutum ya kula da sallar dare jama'a kamar yadda zamu zo mu ji a can gaba aka ce qiyamul layl to ya haɗa duk wani abu da zaka tashi kai na ibada da Allah yake so a cikin daren amma sallah ita ce kan gaba saboda a cikin sallah za ka yi duk sauran abin da ake son mutum ya tashi ya yi da daddare ina fata an gane misali karatun alkur'ani kana iya tashi da daddare ka karanta abin da ya sawaka wannan ma qiyamul layl kai kana iya tashi kai salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya sawaka ka koma ka kwanta kai ma kai qiyamul layl kana iya tashi ka ambaci Allah kai wasu zikirori istighfari ne tasbihi ne hailala ne kabarbari ne hamdala ne ka yi abin da ya tsawaka ka koma ka kwanta kai yi lai haka kana iya tashi ka addu'a duk wannan kiyamun lai ne to kaga duk wannan da muka ambata ko idan mutum ya tashi yana fila raka'a biyu duk waɗannan zai yi su a cikin sallah to kuma ga ƙarin tsayuwa na sallah da mutum ya yi da ruku'u da sujuda wanda su ne wurare da aka fi samun kusanci da Allah da haka babu wani aiki na ɗa'a jama'a kamar yadda muka ambata wadda take sa mutum ya samu kusanci da Allah irin sallar dare sannan yana daga cikin salloli wadda aka sunnanta a dukkanin darerakin shekara babu daren da aka haramta yin sallan dare babu ina fata an gane ka duba salloli da ake yi da yini akwai wasu lokuta na yini da aka hana yin sallah a cikinsu kamar lokacin da rana ke hudowa an hana kowane irin sallah lokacin da rana ta take a tsakiyar sama lokacin ma an hana sallah haka lokacin da rana ke faduwa take silmaya an hana sallah ba za a yi sallah ba har sai rana ta gama dagawa ko ta karkace daga sama ko ta fada amma cikin dare da ake sallar dare babu lokacin da aka hana sallah Allah ya sa kuna fahimtar bambancin da ke ciki sannan an samu ainihin wato girman sha'anin al'amarin sallar dare kuma jama'a babu kaman a ce an shiga watan ramadan kamar yadda muka ce a dukkanin dare na shekara an shar'anta mutum ya sallar dare ko to babu sallolin dare kuma da suke da kima Allah ya fi ba da ainihin wato lada a kansu kamar wanda za a yi a cikin watan ramadan kun ji alaƙar da ta san aka shiga watan ramadan ake ƙara bayyana falalan sallar dare kenan musamman a kira su da qiyamu ramadan ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadisin al-Imam Bukhari da Muslim yace man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya wannan tsayuwar sallar da muke magana amma a watan ramadan yayi da imani ina ma'anar imani yayi a matsayin shi na mumini wanda baya yin wani abu na haɗa Allah da wani a cikin ibada sannan yayi a matsayin ya yadda cewa ibada ce Allah ya shar'anta a bisa harshen annabin tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan yana yi yana fatan Allah ne kadai zai bashi ladan wannan ibada kai wannan a cikin watan Ramadan yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk laifin da kai kafin wannan watan Allah zai gafarta maka kaji daga cikin girman al'amarin wannan sallan kenan har ila yau daga cikin abubuwan da ainihin wato suke da matukar muhimmanci mu sani game da ainihin wato wannan sallah Allah madaukakin sarki ya shar'anta yin wannan ibada sannan babu wani dan adam da yake samun sa'ada in aka ce sa'ada shine cin nasara cin nasara a nan duniya ko cin nasara a lahira ko kuma cin nasara a duniya da lahira baki ɗaya to ana samun shi a cikin sallar dare jama'a shi yasa kaga duk wanda ya samu wani ainihin wato nasara a duniyan nan to bai samu wannan nasaran ba sai da ainihin wato raya dare talalan da ke ciki kenan sannan yana daga cikin abin da yake karawa wato dan adam lafiya a jikinsa kamar yadda zamu je a cikin falala insha Allah za mu ji irin abubuwan da manyan malumma magabata suka faɗi a wannan bugire insha Allah to bayan wannan uwa masu albarka sai daga cikin wasu nasoshi da Allah ya yabi masu ainihi wato sallar dare Allah ya yabe su ya faɗa yi wato darajojinsu da dama daga ciki Allah maɗaukakin sarki yana cewa innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun daga cikin bayin da Allah ya yadda sun yi imani da shi sun yi imani da manzonsa kuma sun yi imani da alkur'ani su ne waɗanda duk sanda aka karanta masa alkur'ani sai su faɗi su yi sujada wa Allah maɗaukakin sarki ba sa girman kai sannan su yi ta gode wa Allah suna yaba mushi Allah ya ce ta tajafa junubuhum anil mazaje suna nesanta gyaffan jikunansu daga makwancinsu ma'ana tsakar dare da ake fatan mutum ya kwanta ya huta da Allah ya ce a mai ta sa'adu na kocan waje annan laila libasa Allah ya mai da dare wato sutura da mutum zai kwanta ya huta waje annan nauma su bata to amma su a lokacin don sun gane cewa akwai abu mai daukakan falala sai su haƙura da wannan baccin su miƙe su koma ga Allah suna ibada Shi ne shine tatajafa junubuhum anil da ura rabahun haufan wa tama'a suna roƙon ubangijinsu suna masu tsoron zunubansu kuma suna fatan samun ladan ayyuka da suka yi na neman kurba zuwa ga Allah Allah ya ce wa mimma razaqnahum yunfiqun sai ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun babu wani rai da zai iya ba da labari ko kuma ya san abin da Allah ya tattala musu na wasu irin mateku a cikin gidan aljanna wato waɗannan an tattala wa masu ibadar dare ne Allah ka sanya mu daga cikinsu wannan a cikin suratul sajda kenan haka a wani wajen Allah ya sifanta bayinsa da cewa walladina yabituna da rabbihim sujjadan wa qiyama bayinsa na kwarai sune waɗanda su suna raya daren su ne suna sujuda suna tsayuwa kaga a cikin wani ibada kenan ibadar sallar dare a cikin suratul furqan haka Allah ya sifanta bayinsa masu takawa da yawan sallar dare ba za ka samu bawa da zai kai ga wannan martaba na takawa ba sai ya zan yana da yawan sallar dare sannan suna yawan istighfari a lokacin da daren ya doso karewa ma'ana a shiga su lokacin sahur kafin alfijir ya bayyana Allah yake cewa innal muttaqina fi jannatin wa uyunin lalle bayin sa masu takawa to su ne suke da makoma gidan aljanna da kuma yi wato koramu akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin ne sifan su kanu qalilan min al-layli ma yahjaun dan kadan ne suke yin bacci ba wai ba sa yin bacci bane amma dai sai sun samu rabansu su na bautan Allah a cikin daren sana Allah ya ce wa bil asari hum yastaghfirun idan aka doshi lokacin asuba kuma sai su ta istighfari a cikin suratul zariyat haka da Allah madaukakin sarki ya tashi bayyana wato al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin mu gane me yasa manzon Allah ya samu matsayin da ya samu ne a wajen Allah daga cikin sirrin Shi ne manzan Allah yana kan gaba kai babu ma wanda ya kai shi wannan ibada ta raya sallolin daren nan da muke magana shi yasa duk inda Allah ya kiraye shi a cikin alkur'ani wani munasaba ko sallar da muka ida ta su bayan nan karatun da aka yi mana yana daga cikin surorin da aka nuna mana girman matsayin manzan Allah game da sallar dare Allah ya ce ya ayyuhal muzannil qumil layla illa qalila wane ne al muzannil manzan Allah sai Allah ya umarce shi cewa ka tashi da daddare fa sai dai wani ɗan lokaci da ba a rasawa wanda zaka koma ga iyalanka wanda zaka koma ka hutar da jikinka domin jiki ma na da haƙƙi ko da haka ba za ka ci gaba da yin aikin ibada da shi ba ko da yaushe a ka huta na wani ɗan lokaci amma kuma kada ka manta da rabonka na dare wala tansa nasibaka min qiyamil layl ina fata an gane Allah ya ce wa maza Allah kumin laila illa qalila nisfahu ku gani ko aka ce ko dai wani lokacin ka rinka raba daren biyu kayi ibada rabi rabi kuma ka koma ga iyalinka kai ma ka huta aka ce awin qut minhu ko kuma kada ya kai rabi ma'ana kamar a ce ɗaya bisa uku kai ibada biyu bisa uku kuma ka huta sai Allah ya ce kai au zid alayhi ko kuma ka wuce rabi shine kamar ka ci kashi biyu bisa uku na dare kana ibada Allah ce wa qur'ana tartila kun ji manzon Allah kenan to tunda kuka ga Allah madaukakin sarki yayi sifanta manzonsa da irin wannan al'amari wannan ya nuna ashe akwai sirri a cikin sallar dare shi yasa aka samu hadisai masu dimbin yawa wanda shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bayyana irin falalan da ke tattare da yin wato sallolin dare kaji wani hadisi da al-Imam hakim ya ruwaita wanda yake bayyana falala na yi wato sallar dare manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa yace al'adan bayan Allah na gani, to akwai tashi da dare su ibada manzon Allah ya alaikum bi qiyamil layl ina horon ku da tashin yin ibada tsakar dare fa innahu da'bu salihin wannan ɗabi'an mutanen kirki ne da haka in dai kana son ka zama daga cikin mutanen kirki to sai ka rinka tashi kana ibada cikin dare sannan yace wa da'abu salihina qablakum mutanen kirkin da suka gabace ku aikin su kenan wa qurbatul lakum ila rabbikum wannan tashi da za ku rinka yi cikin dare kuna ibada yana sa ka ƙara samun kusanci zuwa ga ubangiji sannan yace wa mukassira lis sayyi'at yana kankare zunubai wa munhatun anil ismi sannan yana ainihin wato wa mutum laifi da ya aikata al-imamu al-hakim ya rawaito shi haka annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin al-imamu muslim yace afdalu salati ba'da salati al-maktuba kun ga maganar da muka yi dazu sallah mafi falala bayan wanda Allah ya farlanta maza Allah yace as-salatu fi jawfil layl shine tsallan da mutum zai tashi tsakiyar dare yayin wato gabatar haka yake cewa aqrabu ma yakunu ar-rabbu min al-'abdi fi jawfil layl domin wannan tsakiyar dare shine lokacin da Allah ya fi kusantan bawa idan kana son ka samu lokacin da Allah ya fi kusanci da kai to shine tsakar dare da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa in istata an takuna mimman yadhkuru Allah fi tilka sa'a kun." in har zaka iya ka kasance daga cikin bayi masu ambatan Allah a tsakiyar dare to kada kai wa kanka wannan asara yi kokari ka tashi kuma kai ibada daidai wannan lokaci al-imamu tirmidhi ya fitar da wannan hadisi haka daga cikin wato dalilai da ke sa Allah ya karba addu'an bawa to akwai ibada cikin dare jama'a wanda kuma addu'an da zaka yi a wannan lokacin to kaman ka ce kasidin ne kana yi Allah na karba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wata rana kamar da al Abu Dawud ya ruwaita sahabi Amru binu Abasa Allah ya kara mushi yadda ya ce. Na ce ya manzon Allah ayyul ne asma wani yankin dare Allah ya fi karɓan addu'an bawa ta yadda da zaren bawa ya gaya wa Allah Allah kaza nake bukata Allah yi min kaza to wannan babu ainihi wato tantama Allah zai mishi wani yankin dare ne domin kamar yadda muka ishara za mu zo mu ji daren yana da yankuna daban-daban daban-daban to wanne cikinsu Allah ke sauraron addu'ar bawa kai tsaye sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi jawful lailil akhir tsakiyar dare na ƙarshe wato lokacin da dare yayi dare duk wani abu daga cikin halittu ya samu natsuwa shiru kake ji a wannan lokacin to gaban ƙarshen shi shine Allah ya fi sauraron addu'an bayi hadisi al-Imam Bukhari zai ƙara fitar da wannan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace Allah ubangijinku yana sauka a daidai wannan lokacin zuwa sama ta duniya yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ubangijinmu Allah mabuwayi da ɗaukaka yana sauka a kowace dare a ƙarshen wannan daren da haka Allah da kanshi zai rinka shela yana cewa wa yake da bukata ya roƙa yanzu in biya mushi wa yake da abu da zai tambaye ni ya tambaya ni kuma in bashi wa yake son ya nemi gafara daga zunubai ya nema zan gafarta mishi wannan Allah da kanshi fa zai rinka wannan shela to kago in ya dace kai kuma a lokacin kana tashe kana farke kana yin addu'a to Allah ce to dama ko ake nema addu'an ka ya karɓi kenan Allah ka samu dace manzan Allah sallallahu alaihi yake cewa babu wani bawa da zai dace da wannan lokaci yana roƙon wani abu inna min al-layli sa'a la yuwafiquha 'abdu muslimun yas'alu Allah khairan illa a'tahu iya. ba wani abu da zaka roƙa Allah daidai wannan lokacin face sai Allah ya baka sannan 'yan uwa masu albarka duk wanda yake son shiga aljanna to ya rike sallar dare yana daga cikin sabubba da ke sahalewa bawa shiga aljanna sannan a cikin aljannan ma ba wai wato gama garin aljanna ba a'a maɗaukakiya a cikin aljanna kamar yadda muka sani aljanna kun san shi ma ita ma mataki mataki ce to mataki na ƙololuwa na sama babu masu samun shi sai masu tashi suna ibada tsakar dare Alimamu ahmad ya rawaita hadisi daga sahadi abu malik al Allah ya ƙara mushi yadda ya ce. manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa inna fil jannati ghurafan a cikin aljanna akwai wato kaman ka ce masaukai masaukai fadoji mabambanta yura zahiruha min batiniha idan mutum ya shiga wannan ainihin wato masaukin ɗakin ko gidan to kana ganin bayan gidan daga cikin gidan mutum ba fa maganar CCTV ba ne yanzu a tsabaragen ni'imar ce kana zaune a cikin gidan amma kana ganin duk abin da ke faruwa a bayan gidanka sarki ya tabbata ga Allah maza Allah sallallahu alaihi ya ce wa batinuha min zahiriha da wani dalili zai fitar da kai daga cikin gidan ka je wajen gidan kuma a wajen ma kana ganin cikin gidan wane mutum kuma wannan fa kai ne gidan ne fa kawai kake wannan wanda ba ba gidan shi bane shi baya gani kai ne kana wajen gidanka amma kana ganin da abin da ke faruwa sannan kana cikin gidanka kana ganin kowa daga wajen gidanka ka Allah ka bamu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a'addaha Allah liman alana al-kalama la hawla wala quwwata kunji wannan gida da ake bada labarin shi dinnan Allah ya tattale shi ne ga wani bawa wane ne wannan bawa manzo Allah ya ce wanda yake da taushi a cikin zancen shi in yana yi wa mutane Baka tsauri baka ka gallaza wa mutane magana kana da tausasawa to da kai Allah yake Allah kai ya tattalawa wannan gidan sai ka duba yaya yanayin maganarka da yan uwanka kana kana magana da iyalinka kana firgita ta saboda tsaban daka mata tsawa da kake kaza kaza kaza kaza to baka a cikin su an fahimta ko amma wanda zai rinka yin magana har wani lokacin ma sai an ce ban fati ba saboda laushin zance a hankali yake sassautawa to su Allah ya tattalawa da in ba ka cikin su daga yau ka fara ka daina tsawa ba ɗabi'an mutanen da suke samu wannan gida bane ne ka ji na farko sannan ya ce wa ab'ama ta'ama kuma yake ciyar da mabukata abinci waɗannan su ne sifofin wanda yake da wannan gidan ma'ana cikin abin da Allah ya azurta shi yana ainihin wato ciyar da mabukata wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira suna ci da abinci a cikin arzikin da Allah ya musu miskinai shine talakawa marayu yatiman asira mun yaki ma'ana wanda yake da bukata to ina kuma a ce an shiga watan Ramadan ka ciyar da waɗannan bayan Allah shi sa aikin iftarus fa'id ina ma da za ku je ku saurari wa'azin da aka yi mana ajiyar nan ka ji falalan ciyar da ne azumi kuma sai ajiyar muka ji fa'idoji malam yayi mana bayani a kan cewa ashe ba wai sai ka zama kai ne mafi wadatar anguwanku ba za ka ciyar da mai azumi duk talaucinka kana iya ciyar da ne azumi haka malam fa'idantar da mu yace ko da da dabino ashe in ka ciyar da ne azumi kana da wannan falalan kuma dabinon ba wai kai kwaya ɗaya ba ko da rabi ma'ana kana da dabino kwaya ɗaya ba shi ne ƙarshen talauci ba sai ka raba biyu ka ba wani rabi jama'a muna fahimta to kai ma kana cikin wanda da suke ciyar da ma'aini wato bukata abinda zai ƙara tabbatar mana da wannan wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune cikin gidan shi sai wata baiwa Allah ta zo da yaranta guda biyu ta yi ni wato yi sallama a gidan manzan Allah a sai da aisha ta amsa ta ta shigo da ita lafiya wa Allah ta ce wallahi bukata ne ya kawo ni ba mu da abin da za mu ci ga waɗannan yaran yunwa ta kan musu na rasa abin da zan ba su Allahu akbar kaji an kawo kuka gidan manzon Allah ko amma bare ga gidan shi kanshi manzon Allah a sai da aisha ta ce sai na shiga gida mu ma ba mu da komai sai ainihin wasu kwayan dabino guda biyu ya rage Shi ne sai na dauko ce baiwa Allah ga abin da ya rage mana ki yi hakuri da su gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanzu wani gida ne a yau zaka ce ba su fi ƙarfin kwayan dabino biyu ba ina ma sai da dabino nawa ne dabino kwaya biyu yanzu a kwaya fa kwaya fa ban ce kulli ba kwaya ɗaya haka nawa ne to kaga kwaya biyu naira hamsin kenan ko to wani gida ne za a ce akalla dabino kwaya biyu ba za ka iya siyan shi ba misali yanzu amma ka duba gidan manzan Allah iya abin da ake da shi ke da sannan kuma su ma suna da bukata ne bai sa aka ajiye amma ga wata ta zo yanzu da bukata sai suka hakura da nasu aisha ta ce da ta ba wannan baiwa Allah baiwa Allah nan sai ta ɗauki guda ɗaya ta ainihin wato raba biyu sai ta ba ƴaƴan, kowanne ya ci ita kuma ta ci wannan guda ɗaya da yaran suka gama cinyewa sai kuma suna ta kallon hannunta sai ta ƙara rabawa biyu sai ta ba su ita ta haƙura shi ne maza Allah ya ce wa sai da Aisha kina ganin wannan mata za ta iya yin wani abu na cutar da ayan nan nata ta ce kai na ga tausayi kaji to yanzu wai ku tausayi cikin su ka duba ita nata amma kuma Aisha tana girmama tausayin matar sai maza Allah ya ce to Allah ya ci wannan matan tausayin bayinsa to da Allah jama'a Allah ne irin wannan tausayi muna ganin muna da bukatu muka roƙe shi ba zai biya mana ba ba zai biya mana bukatun ba Allah zai biya a shahid kun ga ashe ciyarwa mutum na iya yi ko da da ɗan abin da ya mallaka shi yasa manzo Allah ya ce ku guji ku nemi tsarin Allah daga wuta ittaqun nara walau bi tamra ko da da tsagin da dino ne ba wai sai da guda ɗaya ba to ina ga wanda shi ba wai dabino kwaya ɗaya ba zai iya siyan na naira ɗari biyu misali ya kawo masallaci ya raba wa mutane mutane nawa za su samu wani zai iya siyan na ɗari biyar wani zai iya siyan tiya guda kai wani in buhu ɗari ne zai iya siya ya raba wa mutane to dan me ba za ka nemi wannan falalan ba Allah ya sa mu dace to ka na biyu kuna jin sifofin ko me wannan ɗakin ake ta sifata mana yana da taushin zance ko yana da tausasawa a cikin zance sannan yana da me yana ciyar da abinci sannan sai manzo Allah ya ce wata ba'a siyama yana da kula da ibada azumi dama azumin wata ramadan farilla ne kamar yadda muka ce ko aikin farilla shine kan gaba to kuma yana yawan azumi na nafilfi irin wanda ake yi litinin alhamis kwana uku na farin wata a tsakiyar wata kenan na musulunci sannan mutum ya rinka yin azumi irin na annabi dawud ga sunan azumi na nafila daban-daban to yana kula da su da haka ba wani wata da ba zai yi wani azumi na nafila ba abu na hudu sai maza Allah ya ce wa salla bil layli wan niyamu kuma ya tashi ya sallah tsakar dare lokacin da mutane suna ta bacci suna munshari shi kuma yana tsaye gaba ga Allah yana karatun Fatiha yana karatun sura yana ruku yana tasbihi yana kabbara yana sujuda yana girmama Allah to wannan bawa shi Allah zai ta irin wancan gidan to cikin waɗannan sifofin sai ka kai guda nawa kake da su in kana da ɗaya to ka ƙara da uku ka cike su in kana da biyu ƙara da sauran biyu in kana da uku ƙara da ɗayan in kana da duka guda hudun to ka riƙe wuta ina fatan jama'a an gane sannan yan uwa masu albarka daga cikin abubuwan da yake kwadaitar da bawa wajen kula da ainihin wato sallar dare ta yadda ba za ka kuskura ka bari a shiga dare yau daren ta ƙare gaba ɗaya har alfijir bai fito a kira sallar su bayi amma baka samu wani rabo cikin daren ba kai wannan ba karamin asara ba ne wallahi magabata suna lissafa wannan a cikin asara mafi girma a ce tun da aka yi sallar isha har aka kira alfijir sallar su bayi baka samu wani rabo na ibada ba kai wannan baka da rabo a dare ne ya fake magana ba dare raki biyu ba ba wanda zai uku ba wanda a mako ba a wata ba kai wani yanzu da muke magana yanzu yake tuna shi rabon shi da ya samu wani ibada cikin dare tun ramadan din bara Allah ya kiyaye fa kwarai da gaske wannan shine Allah ya kiyaye jama'a bayan Allah na gari ba sa barin dare ya shiga ya fita ba tare da sun yi aiki komai kankanta ba Za ka zo ka ji a cikin sifofin witirin ko sallar daren shi yasa manzon Allah ya shar'anta cewa ko da da raka'a ɗaya kai witirin shari'a ta halatta to kai ko wani lalaci zai sa akalla raka'a ɗaya ma ba za ka tashi kai ba amma so ake a ce kayi yadda manzan Allah shi ma yake ba da muhimmanci mm. ka cika rikoyin amma ka gane cewa ɗabi'an nan adam yana bambanta yau kila nauyin jiki gobe kila rashin lafiya ko mm. jibi kila gajiya to duk saboda waɗannan sai annabi ya nuna maka akwai nau'i daban-daban to sai ka rinka nau'antawa saboda jin nishadi sannan yawa masu albarka daga cikin samara wato abubuwa na sakamako da sallolin dare ke an yi wato fa'idantarwa wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam abdullahi dan umar yi wani mafarki mai tsoratarwa mafarkin da ya yi shi ne ya ga an yi tashi alkiyama ce sai ga an kama shi kamar ka ce mala'iku guda biyu haka sai suka doshi bakin wani rami da shi suna jan shi wato irin yadda ake tunkudan mutum din nan ana zuwa bakin ramin ya ce da nan leka sai na ga wuta ne yake ci a cikin ramin sai sai na fara istirjayi sai na fara salati kawai sai na farka sai na farka sai na ji hankali na a tashi Shi ne sai na taho wajen yayata hafsa yar umar matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhu sahaba Ya yace sai na ta labari cewa dan girman Allah ki samu manzon Allah ki tambayan min shi game da wannan mafarkin shine da tace ta gaya wa manzon Allah cewa ga abin da Abdullahi dan Umar yake yayi mafarki ba sai manzon Allah ya yace mishi ne ni'mar rajul Abdullah hmm. madalla da wannan bawa Abdullahi law kana yi min minan lai. ni zai hana ya dage da sallar dare fasarar da annabi mai kenan to me alaka mafarkin da wannan magana shine daga cikin abin da ke katange mutum daga shiga wuta shine sallar dare abin da annabi ke ce mishi kenan jama'a an gano wannan da ke ko sannan har ila yau annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ainihin wato bayyana cewa daga cikin samara da ainihin wato sallar dare yana ainihin wato a sauƙaƙa wa mutum cututtuka jama'a duk wanda yake fama da cuta wanda yake ci yake cinyewa ko ya kula da sallar dare haka yana ƙara wa mutum imani sannan yana ɗaukaka darajar muni da makamancinsu to daga wannan gaba an uwa masu albarka saboda yanayin lokaci sai mu tafi kai tsaye zuwa ga batu game da sifar sallar daren akwai hadisai guda biyu wanda a kansu duk za mu yi wato a tattauna wannan bayani al-imamu muslim Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda ya ruwaci hadisi a cikin sahih dinsa sahabi abdurrahman a afwan tabihi abu salama ɗan abdurrahman an au ya zo ya same ta wata rana ya tambaye ta cewa ya ummul mu'minina ki ba mu labarin yaya sifar sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na dare domin da rana kullum muna tare da shi muna gani yadda yake salloli amma da daddare ku ne kuke tare da shi yaya yake sallar dare sai a sai idan Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance ko a watan ramadan ko ba a watan ramadan ba baya wuce raka a goma sha ɗaya da haka ta fara ta ga me yasa ta ce ko a watan ramadan saboda a watan ramadan nan ne ya fi ƙoƙari wajen an yi wato yawaita sallar dare to a watan ramadan din ba annabi baya wuce raka a goma sha ɗaya to haka sauran watanni ta ce duk baya wuce raka a goma sha ɗaya to yaya sifar yadda yake yi yace idan ya kabbarta wannan sallar sai yayi raka'a hudu sannan sai ya huta yace kada ka tambayi yadda yake yin rako'in nan da kyau da natsuwa da tsawaitawa an gane wannan da kyau ko sannan sai ya ƙara yin wasu rako'i hudun Ta ce falata kal an tuni hinna wa husni hinna kada ka tambayi kyansu da tsawaita su da annabi yake yi daga nan sai ta ce sai manzo Allah ya raka a uku sai ya yi su a matsayin witirin sallolin da yake yi ya gammala kenan da haka yana kammalawa sai ya kishin gida kaɗan da ya kishin gida ba da jimawa ba kawai sai a zo a mishi sallama cewa to sallar asuba fa yayi wani aiki sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana shi ya fara sallar da daren to sai tuba yake karewa sallallahu alaihi wa alihi wasallam to haka fa ake son mu yi inda za mu biya amma ina aka ce fatashabbahu ko in lam takunu mithlan sai dai koyi sai dai mu yi abin da ya tsawo a mu kan bayan ishan ma ɗan minti goma ashirin talatin an gama sha ɗayan gaba ɗaya Allah ya karɓa hmm, amma dai a ɗan ƙara dagewa ko <laughs> da haka a sai da aisha Allah ya ƙara mata yadda da ta sifanta wannan sallar sai malamai suka aini wato rinka ɗauko bayani game da irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin waɗannan salloli daga cikin yadda annabi yake yi da malamai suka tabbatar shine waɗannan rako'i hudun to wani zubin yakan yi sallama a tsakaninsu ma'ana in ya biyu sallama yana sallama sai kuma ya miƙe ƙara kawo wani jin. shi yasa ta ce hudu gaba ɗaya saboda ba ya tsayawa ya huta a tsakaninsu an fahimta ko sannan in yi wannan hudu sai ya huta ai tsawai ta sallama yana bukatar sai an huta ya ko sai da alabi ya huta sai ya ƙara yin wasu hudun shi ma ya ji ya ƙara yin ji ya ƙara hutawa sannan sai ya wancan wani lokacin kuma malamai suka ce ya iya ɗaukan cewa hudun gaba ɗaya yake haɗawa ba tare da sallama a tsakaninsu ba sai dai manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa sallolin nafil fili musamman wanda mutum zai raka a uku ko hudu kada ya kwatanta shi ya yi kama da sallan farilla mana in za ka yi nafila mai raka a hudu kada ta yi kama da sallar azahar ko la'asar ko isha idan za ka yi nafila mai raka a uku kada ta yi kama da sallar magriba to ya ke na ake nufi shine madadin sallar azahar da la'asar in kai raka a biyu za ka zauna kai ta gida ko sannan ka miƙe ka kara yin wasu raka a biyu kai ta gida sai ka sallame to in za ka yi nafila idan kayi raka'a biyu to ba za ka yi zaman tahiya ba kana ɗagowa daga sujada ta biyu a raka'a ta biyu sai ka miƙe kai tsaye sai ka ci gaba da sallar ka kawo ta uku ka kawo ta hudu sannan a ta hudu sai ka zauna kai tahiya sai kai sallama kaga kai raka'a hudu amma ba kai kama da sallolin farilla ba an fahimta ko haka sallan magriba su ma idan kai raka'a biyu kana yin zama sai ka sake miƙewa kai ta giya ko sai ka miƙe ka kawo ɗaya kai sallama to idan za ka yi nafila kada ka kamanta da magariba irin haka da haka in kai raka a biyu babu zaman ta giya, daga sujjada ta biyu sai ka miƙe kai tsaye kuma an gane wannan da ko sai ka yi wato kawo ta uku sai ka zauna sai kai giya, sai ka sallame to wannan sifar annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbata kamar yadda muka ji haka a malam Nasiruddin Albani ya kawo su ya tabbata annabi ya kai sai dai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi wa sahabbai bayani akan cewa abin da ya ci a lokacin da mutum zai sallar dare to shine ya rinka yi yana yankewa raka'a bi bi bi bi bi shine salatul laili masna ina fatan jama'a an gane da haka mutum ya biye sallama ya fi amma in ka haɗe su wutin babu laifi an samu wasu sifofin har ila yau wata rana a sai da aisha ta ce manzo za sallallahu alaihi salama da ya tashi ya raka a sha ɗaya sai ya raka a takwas a lokaci guda ta ce bai zauna tahiyya ba sai a raka a ta takwas sannan ya zauna zama tahiya. da ya gama tahiyar bai sallame ba sai ya miƙe sai ya kawo a ɗaya a matsayin wutsi sannan sai ya zauna ya tahiya sai ya sallame ana ji ko da ya ƙare sai ya kawo wasu rakawo'i kuma guda biyu amma a zaune ya yi karatu a zaune ya yi ruku'u a zaune sannan ya sujuda ya sake dagowa ya yi karatu a zaune ya ruku a zaune sannan ya sujuda ya dago sannan sai ya tahiya sai ya sallama kaga ya samu rakawo'i nawa kenan sha ɗaya ba nabi ya taɓa kai irin wannan sifan shi ba. jama'a gane wannan ke ko har ila yau a sai da aisha ta ƙara bada labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin irin wannan da aka yi bayani sai dai raka'a shida ya fara kawowa a gaba ɗaya bai zauna ba sai a raka'a ta shida sai ya zauna ya tahiya ya yi wato miƙe ya ƙara kawo ɗaya da ya zauna ya bai sallame ba an fahimta ko sai miƙe ya kawo ɗaya sai zauna sai ta hiya sai sallame kage yanzu yayi nawa bakwai sai wasu ka biyu a zaune irin wancan da haka yayi nawa na? tara so a wannan daren haka annabi yayi guda tara kuma an fahimci wannan da ko to wani lokaci kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yakan ainihin wato yin wa witirin idan ya ƙare sai kuma ya wasu nafila raka'a biyu to amma wannan raka'a biyu yana fadawa daidai lokacin bayan alfijir ya fito sai su zama raka'atai fajr kenan shi yasa a wasu lissafin zaka ji ana cewa annabi ya raka'a goma sha uku idan aka hada da wannan guda biyu kenan ko kuma wani lokacin kafin ya fara sallar daren to yakan dan yin wasu raka'a biyu masu sauki saukaka mana kaman warming kenan mutum zai yi dogon tafiya sai ya dan da mota da safe ko sai motar ya ta sulu ko har yanzu wai ana nuna wa motar to akwai tafiya nan gaba to haka annabi in zai fara sallar gare saboda tsawaitawa da yake yi sai ya fara yin wasu nafila raka'a biyu a takaice ya sallame su tukuna to yanzu jikin ya gane cewa za a ibada kenan ko sannan sai ya fara wani lokacin aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya kabbarta sallar dare sai ya karanta surori mafiya tsayi na cikin alkur'ani guda bakwai ma'ana zai karanta suratul bakara ya karanta ali imran ya karanta suratul nisa ya karanta ma'ida ya karanta an'ani ya karanta arafi ya karanta ah, suratul anfal da tauba gaba daya a raka daya wani sahabi ya taba bin manzon Allah sallar dare wata rana ya ce na ga za Allah ya tashi ya kabbarta sallan shi kadai kawai sai na je na bi shi <laughs> ya ce da na ji manzon Allah ya fara suratul bakara sai na ce haba na san ma yana kaiwa raka'a na ɗari zai ruku ana kaiwa a ɗari aya afuwan aya ɗari jazakallahu khairan ana kaiwa ɗari ya ce sai manzan Allah ya ci gaba yace sai nace a ah, to ina da da hamsin ne zai karanta yace ana kaiwa sai ya wuce yace to ko dai biyu yake kan ya kai ne yana ta sakawa a zuciyar shi ko yace da annabi ya kai ɗari biyu sai ya kara zarcewa sai nace o oh, lallai wannan sallar sai an karance bakara gaba daya tunanin shi kenan annabi na kaiwa rabbana a hizna in zina wa akhdana yace yana gamawa ina jiran ruku sai na ya ɗauko alif lam sai ya ci gaba Ali Imran Allahu la ilaha illa huwa al al qayyum annabi ya gaba yace nace so kai a wani lafazin ma aka ce suratul nisa'i ya fara karantawa an fahimta ko ya gama nisa'i ya dauko kuma Ali Imran yace wallahi sai da na kusa yin abun kunya nan. haka tambaye shi ne ka so kai sai na so in sallame in rabu da shi ba <laughs> annabi bai kira shi ba na fata an gane to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kare wannan sallan yace ban taɓa ganin sallah da aka yi mai tsayi da natsuwa ba irin wannan sallah domin annabi na cikin wannan karatun kuma fa dalla dalla yake in ya zo kan wani aya da Allah ya bayanin rahama sai annabi ya tsaya ya roƙi wannan rahama in ya zo kan wani aya da aka yi maganar azaba sai annabi ya tsaya ya nemi Allah ya tsare shi daga azaba in ya zo kan wani aya da ke maganar tasbihi ko hamdala sai annabi ya tsaya ya yi tasbihi ya yi hamdala don ka kwatanta da awanni awa nawa ke na aka yi wannan raka ina fata fahimta za ka iya cewa awa ɗaya kusan a raka a ɗaya kusan awa hudu zuwa biyar ga ruku ga sujuda ba zo kan ruku ba sannan ya ce ruku'un da ya yi tsayin wannan ruku'un ya kusa tsayuwan da ya yi wato a cikin ruku'un ma bai gaza awa ɗaya ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shine manzon Allah shi yasa sai da Aisha ta ce wallahi manzon Allah wannan sallar daren da yake yi duk in ya kare sai kafar shi sun kumbura shine wata rana ta same shi ce haba ya manzo Allah wai ba Allah ya gafarta maka dukkan zanubanka ba ya kake wahalar da kanka haka yace haba Aisha in Allah ya gafarta min ni kuma bai kamata in yi wa Allah godiya ba afala akunu abdan shakura ba zan zama bawa mai godiya ba wai wannan duk sallah annabi godiya yake yi ba to mu me muke yi na godiya wa Allah taɗiga lalle fa taɗiga kaga akwai aiki akwai aiki yawa masu albarka shi yasa sallar dare annabi da yana wannan ne ba saboda shi ya san muhimmancin sallar dare to har ila yau manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin tukarsa yake cewa Al-wisu al-witr haqqun jama'a witri gaskiya ne da ku daina sakaci da yin witri an fahimta ko sai ce faman sha'a falyutir bi khamsin wanda ya ba zai iya raya daren gaba ɗaya ba ko da raka'a biyar ne ya wuce shi da shi faman sha'a falyutir bi talatin wanda ya ga raka uku zai iya yi babu laifi yana iya yi sai ce wa man sha'a falyutir bi wahidatin ko bi wahidi wanda ya ga ma kuma ya raka a ɗaya waɗannan sai suke nuna mana ashe sallar dare to ba kamar sallolin farilla wanda kowace sallah tana da adadin rakoyi ba aqimi salata inna salata kana al mu'mina kitaban duk inda kaje duk duniya sallah asuba raka'a nawa ne biyu ne ba tsari ba ne. duk inda kaje azhar da la'asar da isha raka'a nawa ne hudu ne sai in kana halin tafiya aka ce kai kafin. duk inda ka je duk duniya sallar magariba raka'a nawa ne uku to sallar dare ba haka bane sallar dare an ba ta zaɓi kana iya yin gwargwadon abin da ya kan maka ina fata gane shi dai manzon Allah ta ji a watan Ramadan ko ba a watan Ramadan ba baya wuce rakoyi nawa goma sha ɗaya ina fata fahimta gashi kuma cikin wannan hadisin ya yi bayani akan cewa in ka ga dama kana iya yi da raka a ɗaya. shi yasa aka samu daga cikin sahabbai waɗanda an ba da labarin wani lokacin suna yin wutirin su raka daya kamar ainihin wato Usman dan Affan Allah ya kara mashi yadda kamar sahabi Muawiya Allah ya kara mashi yadda har wata rana wani ya zo ya tambaya Abdullahi dan Abbas yace ga Muawiya can ainihin wato kasar Sham idan ya tashi yin wutirin shi bayan sallar ita sai ya raka ɗaya sai ya tafi sai ce masu alamu annahu sahabi kai baka san sahabi ya ce innahu sunna ya tabbata a sunna ina fatan jama'a an gane kenan mafi karanci mutum na iya raka'a daya wannan bambancin rakowoyin daga cikin fa'idodin su shine ne shine ya nuna mana cewa sallan dama asali ba farilla bane da haka kowa yayi abin da ya sawwaka in so samu ne gwargwadon yadda ka yi da yawa gwargwadon ladanka an fahimta ko to amma kamar yadda muka ambata da wani lokacin wani uzuri na iya kamma mutum to komai rinsi komai kuziri, to kaga akalla mutum ba zai kasa yi kasa yi rasa daidai ko uku ba to shine abin da yake cewa sai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Abu Huraira ya ce mishi kai kokari ka rinka yin sallar ka na dare a ƙarshen dare amma in kana jin tsoron bacci na iya rinjayen ka to ka yi shi tun farkon dare ina fata an to wannan sai nuna mana shi lokacin sallar daren to yana da faɗi farkon da ake sallar dare shine daga bayan sallar isha asalin lokacin sallar isha da zara an sallar ne to an shiga lokacin sallar dare an fahimta ko lokacin na karewa daga sadda alfijir ya fito da haka wannan rage kamar misali yanzu mu da muka saba da agogo idan ka biyi agogon mu kana iya cewa daga karfe takwas ko a ce takwas da rabi ko mafi ya yawanci yanzu ana san mai sha karfe takwas ne hmm. to daga karfe takwas zuwa ainihin wato kamar ka ce karfe biyar da rabi a yanzu da alfijir ke jinkiri ko to duk lokacin sallar dare ne to kaga awanni nawa ake da su daga takwas din da ake tara goma ko sha ɗaya sha biyu Ƙarfe ɗaya ƙarfe biyu ƙarfe uku hudu biyar aƙalla awa tara to wannan su ne lokacin da duk kake iya sallar da dare ya fi tsawo yanzu ko ƙwarai da gaske to wannan yankunan mafi falalar shi ne muka ji annabi ya faɗi ɗazu tsakiyar daren zuwa ƙarshen dare ya fi falala shi yasa umar ɗan haffa Allah ya ƙara mushi yadda a zamani shi shi ya fara raya sunnar ai sallan tarawihi a cikin jama'a a watan ramadan in ba a watan ramadan ba kowa ya sallan shi na dare shi kadai sai dai kai da matanka a gida ko kai da iyalanka amma a watan ramadan shari'a ta ba da dama a fito masallaci a haɗu mutum biyu uku goma ashirin ɗari dubu a yi shi gaba ɗaya shari'a ta halatta ina fata gane sai sa kuka ga ake yin sallar tarawihi ko hasham a cikin watan ramadan bayan sallar isha to sai umar yake cewa wallazi tanamuna anhu afdal min allazi tusalluna kun ga lokacin da kuke komawa ku yi bacci to wannan lokacin ya fi falwa fiye da asalin lokacin da kuke iya jurewa ku sallar jama'a yarhamukallah ma'ana kun ga ai da dama sallar tarawih muna gama isha muke kabbartawa ko yayi a wannan lokacin amma in wasu suka zaɓi cewa su nasu can gaba za su rinka yi da daddare ya fi falala a lokacin shi yasa saboda falalan lokacin kuka ga idan aka ce azumi saura goma to da dama wasu mutane sun rinka yi a wancan lokacin da za ku fara tun farkon dare kila ko a makarantar hadda kuke ko wasu samari ne majiya a karfi a jika sai kuka tsara tun farkon ramadan za ku rinka yin tahajjud daga tsakiyar dare zuwa ƙarshen dare ne ya fi falala ina fata gane ba a ce sai ya rage goma kaɗai ba kuma in aka shiga goma ƙarshen ma idan akwai dattawan da ba za su iya tashin dare ba su suka yi nasu tun farkon daren shi ma daidai ne ba amma dai ana cewa wancan ya fi falala ala sa ana fahimta to a ƙarƙashin wannan sai ku gane ashe kenan babu wani iyaka da aka ce dole da an gama isha sai mutum ya nashi sai san ka gara ba za ka iya zuwa kai tsakiyar dare za ka iya zuwa kai ƙarshen dare amma kamar yadda ji annabi ga Abu da in kana tsoron kada bacci ya rinjaye ka to yi abin da ya tsawo a farkon daren domin shi ma lokacin shi kaga wannan shi ne abin da mafi yawa ake yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam har ila yau kuma sai yace duk wanda ya sallah tare da limamin shi aka fara da shi aka kare da shi to Allah cikin falalansa sai ya sa a rubuta shi cikin waɗanda suka raya daren gaba ɗaya suna ibada kuma an gane wani ko wannan shine falalan yi tare da liman zai ko kun fahimta idan da mutum zai zaɓi cewa a ni saboda ina so in yi a lokaci mafi falala da aka sai ƙarshen dare zan rinka yi da aka sai tafiyar shi gida ya tashi tun karfe ɗaya misali ya fara yi sai karfe biyar ko sai karfe hudu to wannan ya fiye mishi falala fama wanda ya yi tare da liman a farkon daren nan za a ba shi falala kamar ya raya daren duka kuna gane bambancin bayanan ko don kowanne ya ajiye shi a mazaunin shi to idan muka gane wannan sai mu dawo to yaya ya kamata mu rinka yin wannan sallolin musamman a cikin watan Ramadan yadda ya kamata din shine yadda muka ji manzon Allah na yi sallallahu alaihi wasallam mu sifanta da kamiyya da kaifiya irin ta manzon Allah ma'ana da adadi da yanayin tsawaitawa inda za mu iya yin irin na maza Allah shi ya fi to amma tabbas sanannen abu ne da wahala ka samu wanda zai iya jure yin irin ta manzon Allah a kaifiya ne a ce ka fara sallah tun karfe takwas ba za ka sallabe ba sai karfe hudun dare kaga da wahala wanda a samu wanda zai yi to da kaifiya ba zai yi ba to kamiya ba za mu iya yin kamiya shi ne mu yi adadin kwatankwacin irin na manzan Allah ya eh, shi wannan kam za mu iya tun da muke manzan Allah baya wuce sha ɗaya ko ko hmm. kai ba sai kai za ka iya sha ɗaya kaga ka dace wajen adadi ka kuma yi ƙoƙari wajen tsawaitawa hmm. ba inda ya manzan Allah ba hmm. to sai wasu malamai suka ce ko, tun da ba ma iya yin tsawaitawan irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ashe wanda ya nuna adadin ma ko da mun yi ya wuce wannan adadin babu komai wannan ya sa wasu suka kawo suke yin ashirin da biyu ko da hudu wasu talatin da shida wasu arba'in kuma wani abin da zai bayar da sha'awa shine waɗannan kuma fa limamai ne suke da su mabambanta kowane liman zai zo yi sha ɗayan ne ko goma to amma mabiya ɗin to su ne sai ga su suna ta bin su duka suna raba lokutan ne kamar yadda muka ce dare na da lokaci mai tsayi ko to sai a ce limamin farko zai zo ya yi wa waɗanda za su iya yi iya farko da aka sai musu goman su sai ya tafi wani ya zo can dare ya fara tafiya ya yi wa 'yan second batch wani ya zo ya wa 'yan farko yi ƙarshen dare to wanda shi kuma ya yi sallan da duka sai ya ga shi ya yi arba'in misali ko ya yi talatin an fahimta ko to amma kamar yadda muka ce abin da yake asali shine ka dace da manzon Allah idan ka san kana da karfin ka yi adadin rako'in nan har 30 har 40 misali to me zai hana ka tsawai tasu? madadin adadin su wuce na manzon Allah Allah sa an fahimta jama'a so mu abinda muke ganin shine daidai shine abinda nasu Nasuddin Albani suka tabbatar adadin ma kada ka yi su wuce na manzan Allah duk da cewa kaifiyan baya yin irin na manzan Allah amma in kana da karfin ka wuce adadin rakohin to abin da yafi dacewa shine ka tsawaita su sai ya zan ka dace da yadda manzan Allah ke fiye da rakohin sun wuce kuma ba su irin na manzan Allah ba Ta ka kayi 2-0 kenan ina fata an gane Allah ya sa mu dace a karkashin wannan uwa masu albarka akwai wannan malami a ah, malam sultan abu abdulkarim muhammad sultan al-masumi al wani babban malami ne wanda ya rayu kamar ka ce karni da ya gabata kenan ko hijira dubu ɗaya da ɗari uku da aini wato hamsin da wani abu malami ne wanda ya taso a ƙasashensu na hujandi mawara an nahar a garin ya taso ya zama alkali aka samu wasu matsaloli ya bar garin ya koma china daga ƙarshe sai ya dawo birnin manzan Allah ya ya zauna a Rijas Makka da Madina nan ya ƙare rayuwar shi ya yi ƙoƙari sosai wajen bayani na yi wato wannan to shi ma abin da ya faru yan maza ne ya yi fama da su a garinsu, yan hanafiya wanda su suka ce dole witiri za a yi ne sai raka'a uku ba za a kai ba ya tsaya ya musu martani cewa duk ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan ne ya kawo mafiya yawan waɗannan hadisai da muka ji da an yi wato makamancin su to idan mutum ya samu wannan risala zai ga karin bayani haka shahararren risalar malam Nasiruddin Albani game da wannan kabiya shine qiyamu ramadan ina fata an gane Allah ya tsaya ya waɗannan bayanai wasu na hujja akan cewa a zamanin Umar ai ana yin raka'a talatin ko ashirin ana nasu jini albani ya nuna raunin waɗannan riwayoyin so ko da ma ya inganta aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama shine asali abin da aka neme mu da mu yi koyi da shi jama'an gane wanda ke ko duk wanda ya saba aikin manzan Allah a zahiri ko da ka haji ne to idan ka aje aikin shi ba wanda zai ce kai laifi ina fata an gane abinda kawai ake tantama a kai ne to wanda kuma ya koyi da shi fa wasu na ganin bai dace wasu na ganin aikin da yana da magayaci babu komai so wannan shine yan uwa masu albarka a takaice dan abin da na iya dan sakuro mana yi hakuri da abin da ya sawwaka muna roƙo Allah ya kai mu wannan wata na Ramadan da rai da lafiya kuma Allah ya sahale mana ya sokaka mana waɗannan ibadoji ya sanya mu daga cikin waɗanda za su yi waɗannan ibadoji imanan wa hisaba Allah ya gafarta mana zunuban wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in